to shi kuma idan ya yi aure shi ma akwai addu'a da zai wa amaryar kula da wannan addu'a dan wani ya je yayi wa wata mata addu'a ta tashi ta danna ta gudu ce wai zai mata sihiri eh to a jahila ya auro ta taba karanta ana yi ba zuwa ya je kama kanta yana mata wannan addu'ar ta ce zai tsafe ta daga zuwan ta gida zai tsafe ta ya kama mata kai yana mata kaza kuma ka annabi ya ce ai ka dora hannunka akan matar ranar farko kenan ranar da ta shigo an yi amarci an yi waye ana yi kai mata addu'a daidai take da mota idan ka saya ka ɗora hannunka akan motar ka ko akan mashin in ka saya ka ɗora hannunka akai ka ko keke ko me abun hawa manzo Allah ce idza tazawwaja ahadukum imra'a in ɗayan ku ya auri mace aw idza ishtara khadiman ko kuma ya sayi hadimi bawa mai masa hidima a lokacin ana sayar da bayi falyaqul allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi addu'a ta fara daga nan ne Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa ma alaihi wanda yake shirin zai wata amarya to sai ya haddace wannan addu'a tana zuwa ka buga mata yawwa Amaryar nan kuma ko ta mota ne ko ta keke ko ta mashin ko ta dan adam Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka ka bani alherin wannan amarya wa khaira ma jabaltaha alaihi ya Allah ka bani alherin da ka halicce ta a kai kyawawan ɗabi'u da hali yardajjen hali na kwarai ka azurta ni da shi wa a'udhu bika min sharriha ubangiji Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wannan mata wannan amarya wa sharri ma jabaltaha alaihi da sharrin da ka halicce ta kai jabaltaha ai khalaqataha ka raba da shi idan mota ne ma ko mashin ko abin hawa Allah ina roƙonka alherin wannan abin hawa da alherin da ka yi shi da shi ya Allah ina neman ka raba da sharrinsa yawan zuwa gareji akai akai wa sharri ma jabalta alai da sharrin da ka halice shi akai watakila hadari ko ya zama sanadin ka ya kashe ka ko motar ta mai da kai gurgu eh kai hadari da motar ka samu paralyze wannan duk sharri ma jabalta alai ne ko mashin ɗinka ka haushi ka danna shi ka taka birki ya ki tsayawa ka je ka shiga tirela Allah kiyaye wa sharri ma jabalta alai <laughs> gaji masu babura sun fara abin kenan to kaga wani akwai albarka a ciki haka kuma matar ma me yasa aka ce mata saboda dan adam yana da alheri yana sharri yi yanzu wani ba nan aka ba da labari matarsa ta kashe shi ba wa yau sharri ma walta ne kware ku a nan ba nesa ba kawai cewa zai zai mata kishiya ta samu reza wallahi ma nan reza ta samu da dare ta yanka mashi gaban shi kafin ya farga in ga mata danne shi ta abin nan ana ta rikici a lokacin har wai an ce wai ko ya daukan mata lauya yi aka karshen ta daman sharrin hukuncin dagutu kenan gashi an gani ta kashe shi ka daukan mata lauya ina jin watakila tana nan abunta ta yanke shi talas shi kan sai jana'iza akwai wanda ta sa masa ta sa masa guba ya sha mai laifinsa saboda kawai ya ce ya ce zai aure akwai wanda ta sa masa kashi a cikin miyarsa an ba ta magani ne ta je wajen boka duk wannan shirin ma jabalta alai ne dole sai ka yi addu'a akan matar ka kowa ce ita wallahi ko baka abin da muka faki idan ta wata ran tana bacci ka buga mata kuran Allah <laughs> kashi ustaz kashi ka san kashi ko ai Allah isa boka bai yi ba boka bai yi ba ta je ta tattara dan kashin ta kada masa irmiyar samiyar <laughs> ka Allah sauki wallahi wata tsayar in an faɗi ta ma kamar hankali bai zai dauka ta hada masa a cikin miyar kubewarsa <laughs> to kaga sai addu'a sai da ya sa a baki ya ji ɗanɗanan fa ya sha bamban kuma malam ya tambaye ta wanda yake ba labarin ya tambaye ta ya ce eh, ta ce yayi eh, kashi ne wallahi ta boye mai mai faɗaɗa mutanen sai dai addu'a fa ha ba abin da ba sa yi akwai wanda ya kama tana nan tana magana da boka za ta halaka uwarsa shi a halakar da ita ta matsanta akwai wanda ita kuma shi mai gidan saboda yana dan abin hannu shi a yi masa magani a dafe shi akwai wanda ta yi ta burin a kashe shi ta samu ta ci gado gwanda ya mutu kawai ta ci gado in ya mutu damun ya'yanta ne kadai sai ita shikenan so majoratin kuɗin ita za ci ne har kashe mazajen suna yi kuma tsiyar mace ta kashe ka ta ci gadon kuma wani ya zo ya aure ta ya cinye kuɗin Allah isa mala to shi yasa mala in dai annabi ya faɗa abu kada a yi sakaci da shi akwai ana yi wallahi mala akwai na kirkin akwai na banzan da wanda za ta zo saka a gaba ta zagin ka duk ba suna mutane ba mutum ta sa shi a gaba ta zage shi ta das kuma ta gama ya tashi wallahi duk suna da malam aka gaya ma abinda mata suke wa maza Hankalin ma bai zai dauka ba Allah matarka ka ciyar da ita ka dauna ta zazzage ka tas ko ta hana ka sakat komi za ka yi kana jin tsoronta Allah ya jarrabe ka ya sa maka tsoronta a cikin ranka ba za ka iya wani tasarrufi ba sai ta ga dama ga ta yar print da ita bata kai ta kawo ba amma ta zama maka matsala kamar sauro ne duba sauro bai kai ya kawo ba in ya shiga maka hanci zancen ka ya kare haka za ka yi ta fama ya za ka yi sai addu'a to idan ka bi Allah sai Allah ya baka karfi a gidanka ya baka karfi akan ko ina na yadda akwai jarabawa ba akwai jaraba dan wannan halittar da kake gani alfahari baya maganin mata Allah alfahari baya maganin mata zafin rai galiban bincike ya nuna masu faɗan ma masu bala'in ma yawanci su kuma an fi gara su a gida galiban fa ba kowa da kowa ba na'am <laughs> to kaji akwai wadda ta kwaikwayo mari ta bugawa uban mijinta ba mamaki haka wallahi ba mamaki akwai wanda ta ci damara kuma za ta daki uwar mijin ta ce ke haifa kai ni kuma aure ne ka ki sai in daka ki wallahi kenan wanda daga baya hakuri za a zo a bara ce kai hakuri alhaji mata sai hakuri sai to shikenan ka raba gidansu shikenan kawai kalas Allah kiyaye mu kar wani ya faɗo ta magana kai kawai ka ce Allah kiyaye ba ga suna ana halaka a kansu ba hakan da ba ta kai ta kawo Allah jarabe ka da santa ta tabarna ba ka iya hana ta ba ta tabarna ba ka iya magance ta ba yawwa kuma tarihi ya nuna manya-manyan mutane mata suna azabtar da su manyan mutane ko shugabannin ƙasa ko wani gwamnoni ko wani menene wallahi akwai waɗanda su yin abu a ƙasa ai ta neman su abu amma wala ana zuwa wurin matar su aka ce a gaya mai yayi eh, ta ce ai an gama har yaran gida suna ganewa ce baban mu wallahi bai ba sai wanci ta ce yayi an yi an yi an yi abu a gida a yi wa yara abu yaƙi kaje aka samu amarya su aka ce ba dai kuna so ba suka ce muna so wallahi anti ce to zai yi ku tashi ku tafi baya baya ya ce na ce muku zai yi wallahi talla kaga iya kaskanci kenan mala yaran ka ce baba ba zai yi ba fa ya ce ba zai ba ce na ce zai yi ba ni na ce zai yi ba zai yi kuma wallahi sai da wani wani shan iska a wani mota ana wani barazana ana wani shirbe kawai addu'a Allah kiyaye mu shikenan to wannan annabi ya ce a yi wa mace addu'an nan kamar yadda na gaya muku za ka ɗora hannu a ka sai ka yi mata addu'an nan kun fahimci wannan